Alhayya macijiya. Jama'a shin kun san ana cin macijiya? To a biyo mu ne, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To ya ake cin macijiya? Wanne iri ake so? Ya ake amfani da ita? Macijiya wanda ake amfani da ita ana amfani da ita da farko dai ana dafa ta da ruwa ne da gishiri da kuma wani ciyayi da ake ke masa a shift da kuma man zaitun kuma ana amfani da wadda batta da guba E sannan kuma ba a son kuma almu'affisha mai sa mutum ishirwa akwai wata idan ta ji mutum mutum ya dinga shan ruwa kenan har jikin shi ya ci da ruwa bam to ba ita ake so wanda take bakin kogi eh ana ce masa almu'attisha to ba masu ainihin wato guba ne ake bukata ba to saboda haka kuma ana neman macijiyar mace ne eh macijiyan mace ne wace to ya za yi bugane mace ita ce wanda take da haƙora guda hudu take da haƙora nawa take da haƙora guda hudu shi ka san namiji dama haƙora guda biyu ne yake da shi to sai a yanka kawunan su. sannan kuma a yanka jelan da ainihin yasa guda hudu ɗaya biyu uku hudun ka auna jelan har yasa hudu sai ka yanka kai ɗin to idan ka yi haka to shi ne sai raguwan shi ne za ka zo ka dafa shi sannan sannan a lokacin da aka yanka a lokacin za a dafa mm, ba tare da an bari ba sai haka shi na an ce namanta yana ƙara tsawon rayuwa wato duk lokacin da an ce maka yana ƙara tsawon rayuwa ba yana ƙara maka adadin kwanakin da za ka yi a duniya ba ne ba ma'ana zai ba za ka zauna ne a cikin lafiya eh wa yaqwi wa yahfaz alhawas wa shabab kaji magana wato yaqwi wa yana karfafa mutum wa yana kiyaye mutum alhawas yana kiyaye alhawas wato senses din mu guda hudu kunne ido hanci baki eh duka wannan wato zai clearing din su zai kiyaye su wa shabab sannan zai kiyaye maka samartakanka wa yanfa'u min aljuzam sannan kuma yana amfani daga kuturshi naf'an aziman amfani ne sosai ba na wasa ba ma'ana zai magance kuturci kenan wa marqul hayya wa lahmu yaqwi basar sannan kuma shi naman macijiya mm, wanda an yi shi farfesunsa to gaskiya yana karfafa gani Wa wa wudi'at ala lasl al aqrab sakana al alam kaji magana. wato idan aka yanka macijiyan aka aza ta a inda wato ainihin kunama ta cije ka take zai shiru hmm, Wato wato ya ga oga kwata-kwata kenan to wannan kenan wayan baki an yuhzar an an tuhzar almu'attisha mutum ya kiyaye ga wani macijiyar da take sa mutum ishirwa wata in ta ciji mutum zai ringa jin ishirwa zai cika cikin shi har jikin ta cika ya wuce misali sai dai ya ringa jin ishirwa kenan to wannan sai mutum ya kiyaye wannan ɗin wanda take kasance a bakin kogi a bakin kogi kenan bakin ruwa eh to haiwan ma'ruf wannan su wasnahu kasira an san irin su suna nan da yawa eh, to za a zaɓa wanda take mace ne eh wanda take mace ake zaɓa wanda take mace ita ake zaɓa domin namanta yana amfanan jijiyoyi yana karfafa ainihin gani sannan yana karfafa maza wato zai ba maza karfa wajen kusantan iyali sannan kuma ana amfani da shi ala da'is alaf ga mutumin da yake da ciwon da yake cin gashi wato amfani ne ma mai girma naf'an aziman amfani ne mai girma eh to mutum kuma zai sha gwargwadon bukata ne to wannan shi ne karatun da muka dawo muku da shi a yau jazakumullahu anna khairal jaza wanda yake da tambaya zai iya zuwa wato comment section ɗinmu ya yi tambayansa sannan kar ku manta kowane lokacin dare daga karfe tara zuwa sha biyu wato muna da life da muna yi hmm, sai a biyo mu a life live mu saboda a samu ƙarin bayanai daban-daban jama'a a yi following sabbin zuwa sai kuma mutane mu a yi sharing daga mutum goma goma sha biyar saboda bidiyon mu ya kai ko ina a kowane lokaci jazakumullahu anna khairal jaza salamu alaikum